A'a mu yanzu tsakanin mu da daddi ai sai dai hotuna. Ai mana wishes da fatan alkhairi. Amma taron daddi ai mu mun gama. To, Khadija mai numfashi barka da dawowa. A karo na biyu? Yi eh mana. <laughs> to. kuma ga ina mura. To abin da zamu so mu ji mm. bayan wacce tattaunawa da muke da ke an samu ci gaba da dama a masana'antar Kano. Mm. Me da me zaki iya tunawa kin yi a wannan lokaci? to alhamdulillah masha Allah na yi abubuwa da dama misali kamar waƙa da fim alhamdulillah kuma sun karɓu wani fim ne kika wanda ya karfi a wannan dan tsakanin akwai fim da yawa ana ma kan yi akwai wani fim ku ne yake tafiya yanzu kun kira shi da ɗan gwamna ne mm. da ake hasko wani mai karya kin fito mm. a me za a kira ki a ciki ne yan masu kuɗi za a ce ko kuma 'yar masu ganin gabansu Yar ah. son zuciya dai ko. <laughs> Na fi shi son zuciya saboda ni na ɗauka abu na bashi ba kuma da ni ake yi ba. Haka ai son zuciya ne. Wani guri ne ya fi burge a wannan shiri? Inda ya fi burge ni? Hmm. A season one ko season 2? Kowanne ki zaɓa. Season one ni inda ya fi burge ni inda da ni da ƙawata. A'a, inda ya fi burge ni inda baban shi ne ya rako ne na kawo mai kwaɗa, Shi ya fi burge ni. inda kuma ya fi bani wahala inda aka saka ni a sel har sai da na yi zazzaɓi sauro da ya ciccije ni shi ya fi bani wahala duk abin da nace zan yi sai kawai ki bi da iyayen abu na gaya miki tun yaushe nake gaya kira ranar da tsohon nan ma ta magana na gaya miki na gaya miki ta kasa ya zan yi da ki zaki zan saki gwada mana yadda ke yin waya da shi na manta dialogue din a lokacin na karanta kuma lokacin na ba su kin kira a waya to gwada mana kada ga eh. kin kira dan gwamna a waya na kira shi eh ai mun riga da mun kwadi ni da shi kuma babu ah. zancen daɗi wai ki yi wai-wai kafin a kwaɓe ni ka <laughs> manta wallahi um, <laughs> hello your excellency na Allah excellency ya ƙara mana haƙuri akan kuɗin nan bai kammala ba <laughs> saura kaɗan ya kammala ba na so a ba kowa kwangilar saboda saboda dai irin san zuciya zuciyata dai kawai waɗanne waƙoƙi ne kika hau a waɗannan ɗan tsakanin hmm, suna da yawa akwai waɗanda suka fita akwai waɗanda ba su fita ba akwai waɗanda in group ne muka yi shi tare da jarumai da yawa akwai kuma wanda ni kaɗai na yi shi akwai kuma wanda zan yi bayan waccan hirar da muka yi da ke akwai mutane ta da hazo mutane hmm. sun yi ta bayyana ra'ayoyi a kai ya cika ji a wannan lokaci ban ji komai ba saboda ni yana da kyakkyawan alaƙa da su babu abin da na ji na ma manta ma da mun yi hira banda yanzu ma da kace dole sai an kuma yi <laughs> na manta wallahi inda kusan kaga kusan mu ne na farko farko me zaki faɗa wa su masoyanki da a wancan lokaci sun yi ta miji fatan alheri a wancan tattaunawa alhamdulillah kamar kullum dai masoya dai ku ne dai abin alfaharin sannan kuma muna ƙara alfahari da ku muna godiya muna godiya da irin haƙurin da kuke da mu wani haƙurin ma dan dole ne kuma wani haƙurin ma to mu dai dai muna dai godiya babu dai abin da zamu ci sai dai mu ce ko iya haka mun ga masu alhamdulillah kina cikin waɗanda ake gani suna da nasibi a wannan masana'anta ta kane kuma a cikin karancin shekaru hmm. wasu na ganin cewa kamar cikin kankanin lokaci mata sukan samu damammaki a masana'antar kanewood fiye da ko kuma ce kuna yi matsaffin yan kanewood da taya ya yake jin an faɗa ka kowa dai da yanayin yadda ike kallo idan yau aka ce yau mai numfashi an bata abu za ta yi eh to zan tsaya in yi abu daidai inda na ga zan iya ina yin abu ne haka da jikina kuma gashi nan dai alhamdulillahi dai ba dai abin da za mu ci sai dai godiya shi ne kawai idan aka tambaye ki me sirrin yin nasara ki na mahaifiyata ita ce sirrin nasarata har kullum kuma ina faɗa shi kawai wasu da dama na aiko da tambaya cewa akwai wata musiba a tiktok ko me alaka ku da ita <laughs> tau muna alaka ta zaman lafiya da ni da ita hmm, wasu na cewa kanwarki ce wasu ce ke kanwar mamanta ce kowa yana faɗa mini za mu so ki faɗa mana wai menene alaka ku da ni komai ɗin ta ce ni kanwarta ce ni yayarta ce yar uwata ce abokiyar rayuwa ta ce ƙawata ce aminiya ta ce komai nawa ne kenan za a ce ba kwa so ku faɗa mutane me ainihin alaƙa ku sai ba <laughs> duk wanda yake kallon mu a wata manufa ya ci gaba da kallon mu a haka mu ne mun sanya miki me ya ra'ayin kitan abin da ke ɗaukar hankali yanzu a dandalin tiktok na tsokaci da wata jaruma ta yi game da cewa wai mafi yawan 'yan mata suna yin ciko <laughs> to ai an riga da an bada amsa ai an faɗa a cikin tiktok ɗin kuma an bada amsa a ciki ba a ji amsar mai numfashi ba <laughs> to ani hana shiga irin waɗannan ganin ni dai iyakaci in gani idan abin nishaɗi ne idan yayi in yi ma. ni ba wai in fito in ta magana haka ba na gani kuma ai an bada amsa kuma an faɗi gaskiya an faɗi gaskiya kuma an bada amsa duk yana ciki duk suna ciki a je a gani cikin masoyanki akwai wani yaro da ke shi ma tashi a TikTok wanda yake haɗa comedy na ban dariya akan mai numfashi ya yake ji in kin ga wannan abu a wallahi ina jin daɗi kuma ina mai comment kuma ka san idan ka duba waya na yanzu haka na tura mai da message akan ya bani number sa dan har yanzu ban san da kudin da yake ban san da ina yake ban message din ya ki tafiya ban san me yasa ba amma ina neman shi akwai su da yawa ba ma iya shi kaɗai bane amma shi ya fi kokari akan sauran ina alfahari da shi ina jin daɗi in gani ban taba daukan abu na baki ba ke kin taba daukan abu kin bani ne har in je in nuna kuma kake tunani haka wai za ka haka nake tunanin zan aure ki kuma har cikin gidan ku za zo sakiyan filin gidan ku a dauke ki a cikin amalanke a kama oh wasu na tambayar yaushe mai numfashi za ta yi aure Ba ni da burin dadewa insha Allah zan yi aure kowane lokacin idan ya zo min ina da burin mai aure amma za ki iya auren ɗan kayan ko ɗan tiktok insha Allah da aka ce ki zaba a cikin jaruman masana'antar kayan ba za ki ɗauka. Dukan su ina zan su domin babu wanda ya taɓa bambanta ni ko ya nuna min wani abu duk wanda zai gani a masoyi yake su ina zan su Yau dai Allah ya toni asirin waɗannan azzalaman mugayen. Na rantse miki da girman Allah ido na idan su sai sun biya ni dukiyata. Naira miliyan biyu wasa ne? Me numfashi shin akwai shirin sake yin wannan taro da kika yi na bikin murnar ranar haihuwa ko kuma kin fasa? A'a mu yanzu tsakanin mu da ai sai dai hotuna ai mana wishes da fatan alkhairi amma taron ai mu gama misali akwai wani darasi da kyau koya daga wancan taron da kike eh na ga dimbin mace na tabbas kaga shi ma darasi ne sannan babu wata matsala lokacin da na yi taro na sai daga baya dai abubuwa da suke ta faruwa tsakanin yan uwana waɗanda na su da kuma maganganu ka san aka ce abu ya fita social media ka shiga uku mai kyau ko mara kyau ne dai duk dai a cikin magana kake amma mu taron birthday ai mun gama mun ban musu kenan eh, za a iya cewa kamar kin yi mi'ara kuma baya ko kuma a ce a ah, kin ma yi da na sanin ma baki wancan ba kenan ko koya sai ma a irin alkairan da na gani da irin mutanen da na gani a daddina da kuma yadda ake maganar daddina ka ku da alkairi babu suna a ciki kin san shi wannan taron naki kusan ya buɗe wani sabon babi musamman a dandalin TikTok kusan za a iya cewa shine na farko da aka ga an bada wata kyautar kuɗi a dunkule nawa ne aka ba da lokacin nawa ne aka bayar a lokacin ina jin ka nawa ne kuɗin da aka bayar a iya shi aka ji kawai eh nawa ne kuɗin na manta ina so ki tana min da ni da masu kallo to a lokacin me kika ji da aka bayar da wannan kuɗi na ji daɗi tun abin na nuna farin ciki kuma kowa san na nuna ya kika ji da mutane suka ci gaba da yin tsokaci aka yi da cece kuce babu wani tsokaci da aka ce dan nawa ba a ce ƙarya bane ba tabbas da gaske ne ba ƙarya bane ba dan a lokacin da aka bani kuɗin ban taɓa tsammanin cewar haka zai bada ba gaskiya to kuma daga ƙarshe da ya bani kuɗin da muka tashi sai na ce ga kuɗi sai ce ai ya ban mun ne sai na ba ƙanwan mama sai na ba wa mama a lokacin a gurin kuma da farko kima gida kin ɗauka kamar a fim ne kenan a ni na san zai yi kyauta amma ban yi ta. na ya kika ji da mutane suka so mun bayyana ra'ayoyinsu akai eh a lokacin da ana ta ce ce kucin an yi bedke kaza kaza kaza kaza masu karyatawa kaɗan ne sai da aka yi wani ita kuma aka bata miliyan biyu wata miliyan uku sannan to aka fara ƙarya ƙarya ne Dan a lokacin gaskiya ban samu wani ƙalubale ba sai dai ma yawan kira wai haka ne kaza kaza sai dai in yi a chat ne da sauransu shi to amma a ƙarshen ƙarshe shi wanda ya bada wannan miliyan guda har yanzu kuna tare ko kuma ya <laughs> muna tare bai mutu ba ban mutu ba muna nan ana ci gaba da tsinkar fure kenan <laughs> ai mun mun gama soyayya mun ba da ita mun ba wani in kika ce haka kin ga kamar zaki sa mutane ba da shakku kan me ba? in kika ce kun gama soyayya ai nufi na an rufe soyayya ni soyayya ai kuma <laughs> a'a to kenan za a cewa menin bashi ta yi sauyi za a cewa menin bashi ta yi sauyi to Allah sa to Allah sa hakan ya zama mafi alheri Thank you.